a shirin da ya gabata mun koma asalin labarin mu inda har muka ji a ciki amina tana cewa gogo inda kin ɗauki dashen wannan watan ne zan koma makaranta ko amina ta faɗa cikin murya mai ban tausayi wadda da gaji za ka fahimci rashin komawa makarantar yana damunta muka ce cikin muryar tausasawa gogo hawa ta ce insha allahu aminatu saura kwana biyar ma in ɗauki adashin insha Allahu in dai ina raye Allah zai nuna min cikan muradinki ga kicin na hango ki cikin farar rigar likitoci kina tsira wa mutane allura je nan da nan amina ta washe baki farin ciki mara misaltuwa ya bayyana a kyakkyawar fuskarta da yadda Allah kina raye goggo kuma da na fara ɗauka albashi kin bar sana'ar lemon aya da zobo cincin da meat pie ni zan saya miki duk abin da kike so in kai ki maka in sayo miki mota ki kwanta a gida ki huta oh Allah ya ji ba da yana raye da ƙarfinsa kafin ciwo ya kwantar da shi ina za ki rinka wannan wahalar dubi fa in kin tashi da asuba ba ki ƙara komawa bacci sannan in dare yi ba za ki kwanta a kan lokaci ba sai kin gama haɗa kayan aikin gobe ina tausaya miki gwaggo har wani lokacin in ji bana son komawa makaranta saboda wahalar da nake barin ki a ciki to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba gwaggo wata yin murmushi hmm, amina kenan ai ko babanki yana raye ba na zama babu sana'a ba don komai ba sai don in tallafa masa kasancewarsa mai ƙaramin karfi da kuma ciwo ya kwantar da shi dole na ci gaba da sana'a saboda kuɗaɗen magani rayuwa ta canza yanzu kowa ya dogara da kansa shi ya fi kada ki yi la'akari da abin da kika yi wa mutane ki ce za su rama miki. dubi dai yadda kanne da yayyen mahaifinki suka yasar da mu saboda ƙasa ta rufe idanunsa don haka amina na hore ki da sana'a komai ƙanƙantarta ko da ta kiwon tattabarun nan da kika ƙwallafa wa ne wata rana za su yi miki amfani amina ta girgiza kai abin yana ba ni mamaki gogo wai har kawo sule shi ma ya watsar da mu duk irin taimakon da babu ya masa ya ɗauko shi daga ƙauye ya riƙe ya samar masa sana'a dubi albarkar da ya samu a ciki amma wai ko kuɗin makaranta ba zai iya biya mun ba ta ce kada ki kullace shi duk lalacewar shi ubanki ne ba ki da wanda ya fi shi kuma ba dolensa ba ne ya ɗauki nauyin karatunki don babu mahaifinki kada ke dogara da kowa ke dogara ga Allah sai ya iya miki amina ta girgiza kai to ke gogo ba ke da dangi ne tun da na taso na yi wayo ban taba ganin wani ya ziyarce ki da sunan dan uwanki na jini ba sai abokan arziki gogo ta yi murmushi ba irin dangin da bani da su amina ba zan je ko ina ba ne sai ranar da Allah ya cika min muradinki na aurar da ke a hannun nagari sannan ne zan koma gare su amina aminan ba ta ƙara magana ba saboda sun gama aikin can kuma ta ce Allah ya yarda gwaggo da miƙe ta janyo manyan kuloli tana shirya lemukan a ciki ta buɗe freezer su ta soma ciro ƙanƙara tana zubawa a kai daga can tsoro suka tsinkaye sallama iliya mai kura wanda ke ɗaukar kayan sana'ar yana kaiwa makarantu da asibitoci kura uku suka shigo da ita da samari biyu a bayansa bayan gugu ta amsa sallama ta kuma yi musu izinin shigowa suka ɗauki manyan kulolin da bokitan da aka shirya meat pie da cake suka zuzuba a kura suka yi waje kamar kullum shi iliyasu dan makautansu ne da yake kula da sana'ar gongon cikin amana tana biyan su duk wata katangar su ɗaya da gidan gongon amma yanzu a ɗakin saurin gidan yake zaune tun bayan tashin sule kanin baban amina amina ta cire hitar ruwan zafi daga bokiti da ta juna don ruwan wankanta ya yi zafi ta ɗauka ta nufi bayan gida To saboda daɗi da tsaftar lemon gwaggo hawa da an fita da shi karfe takwas zuwa la'asar sai kuɗinta a hannu. Wasu kuwa gida suke zuwa saya. Sana'ar gwaggon sai ma sha Allahu domin tana da nasibi a ciki. Gidan marigayi Malam Masa'udu gini ne na talakawa masu rufin asiri. Da kali biyu sun sa ƙofar gidan a tsakiya. Da ka sanya kai soro za ka tadda. a cikin sauran akwai ɗaki falle ɗaya wanda marigayin ya mayar ɗakin hutawarsa da karɓar baƙinsa masu zuwa daga ƙauyensu yin kwanaki a wajensu daga baya da ya ɗauko ƙanansa sule a ɗakin ya zauna ya yi samartakarsa har ya masa aure a hal yanzu iliya ɗan maƙotansu shi ke zaune a ɗakin wanda ya zama kamar ɗaga gogo saboda marayu ne kamar amina shi ma mahaifinsa ya rasu tun yana ƙarami da ka wuce zauren zakatar da tsakar gida madaidaici a tsakar gidan ɗakuna ciki ɗaiɗai ne guda uku madafi a gabas bayan gida a kudu a tsakiyar filin tsakar gidan bishiyar umbrella ce wacce ta buɗe gayyayyakinta sosai ta ba da duhuwa mai sanyi ɗaki falle ɗaya na mai gidan ne malam masa'udu kafin allah ya ɗauransa ɗaya na gwaggo da aminatu tare suke kwana ba sa raba shimfiɗa yayin da ɗaya ɗakin tattabaru ne fal kala-kala maza da mata sabuwar haihuwa da masu tashi kowanne aure cikin tukunyarsa sana'ar baban amina kenan ya kiwata tattabaru in sun girma ya kai kasuwa ya sayar wani zubin ƙananan ma ana sayi da wannan sana'ar ya rike iyalinsa suka rayu cikin rufin asirin allah duk da matarsa wata na gwada sana'o'i na hannu iri-iri malam masa'ud a ƙauyensu tun yana yaro kiwon tabaru yake yi wani ne ya ba shi shawarar ya dinga shigo da su maraya ana sayan su da daraja da haka ya fara ya yi keji babba ya zuba su a kasuwa allah kuma ya sanya masa albarka ciki ya koma gida ya sayar da katuwar gonarsa ta gado ya dawo ya sayi gidan da suke ciki a yanzu Hawa'u mahaifiyar Amina asalinsu 'yan ƙasar Salo ne, kasuwanci ne ya kawo iyayenta garin har ta zame musu gida. Rannan ta shiga kasuwa wajen babanta kai masa abinci kamar yadda ta saba kullum karfe biyu na rana tana 'yar shekaru goma sha uku sai ta ga tattabaru guda biyu a hannun wani abokin cinikin babanta. cikin sha'awa ta soma tattaba su ta ce baba don allah ni ma ka sayo min in yi kiwon su ina son tantabaru babanta malam hadi wanda shi kuma sana'ar sai da kaji yake yi ba su da nisa da masa'ud wanda a lokacin saurayi ne mai tashan kurciya ya dariya ya ce ba na son rigima hawa'u ina za ki iya wani kiwon tabaru ki da ko kajin da nake bari a gida ba iya kulawa da su kike yi ba ina za ki iya wani kiwon tabaru wallahi baba zan iya dan allah ka saya mu wata ta dagi malam hadi yana matukar son hawa don ita kadai allah ya bashi tare da mai ɗakinsa aishatu ya ce tun da kin dage bari in sallami wannan muje in saya miki wajen masa'udu amma lalle in kina barin su da yunwa zan dawo masa da su Hauwa ta amince da sharaɗin babanta Masauda yana zaune ya zuba tagumi yau tun safe bai cinikin ko ta tabara ɗaya ba Hauwa da babanta suka yi masa sallama ya ɗago da sauri idonsa bai faɗa a ko ina ba sai cikin na Hauwa ya ko zuba mata ido ya kasa ɗaukewa yarinya kyakkyawa wani abu ya ji ya fisgi zuciyarsa a kanta sai da malam hadi gyaran murya ya yi firgige ta mai da hankali kansa tukunne ya fara gaishe shi malam hadi ya dube shi cikin kulawa masa'udu tunanin me kake yi haka ko yau ba kasuwa ne masa'udu ya yi dan murmushi don sa ba shi da yawan magana malam hadi ya ce kada ka damu ai kasuwa ta gaji haka wata ran kaf mutum ya rasa ciniki idan allah ya kori cinikin kuma sai ka gan shi fiye da tunani allah ya ba mu kasuwa mai albarka amin in ji masa'ud ya mai da hankalinsa kan hawa ya ce kanwar kake son ta tabaru aure ɗaya nawa suke masa'ud bai san san da ya sanya hannu cikin kejin ya zaro waɗanda suka fi sauran kyau ba ya miƙa wa hawa ta karɓa kowace a hannu ɗaya tana ta murna nawa suke malam hadi ya sake can baya e eh, naira ɗari biyu amma ita kyauta na bata a ya haka masa'udu in ji malam hadi yana murmushi harfin haka za a yi tun da ƙanwata ce kamar yadda ka ce malam hadi zai ja da nisa masa'udu ya katse shi idan har da gaske kake kanwata wace to don allah ka bar shi haka malam hadi ya ce shikenan masa'udu allah ya kawo kasuwa mai albarka masa'udu ya ce amin wata rusana ta ce na gode kai ya daga mata babanta ya wuce gaba ta bi shi a baya masa'ud tun ganinsa da hawa ya kasa sukuni kwanaki uku bayan nan banda tunaninta ba abin da yake yi daga baya ya gane ƙaunar hawa uce ta shige shi farar ɗaya ya kuma yanke shawarar kai kukansa ga mahaifinta ko da ba zai ba shi ba Akalla ya samu sukuni cikin zuciyarsa washe gari ya tadda malam hadi a nasa kejin ya sunkuyar da kai malam hadi ya ce ya aka yi ne masa'udu mun gaisa ka yi shiru bayan da ganin bakin nan naka akwai motsi a cikinsa mas'ud ya muskuta ya daure ya ce e so nake ka bani izinin shiga cikin maneman hawa umala in har ba an yi mata miji ba malam hadi ya murmushi a ransa ya ce na san za a yi haka a fili kuma ya ce to ka zo so uku ku shirya in ta amince ni dama a shirye nake da in aurar da ita Zuwa masa'udu biyu wajen hawa suka shirya kansu ya tattara ya tafi ƙauye don turo danginsa iyayensa sun daɗe da rasuwa sai ƙannan babansa guda biyu malam biliya da malam tasiu sai ƙanansa suleiman wanda lokacin yaro ne ko da kai magana ga kawunsa biliya sai cewa ni nan ai na riga na yi maka mata ƙanwar katalle jira nake ka zo dama in yi maka zancen masa'udu ya ce ba zan iya auren zumunci ba kawo don allah ka amshi zancen hawa'u ita ma iyayenta mutanen kirki ne malam biliya ya danna bacin ransa na kin amsar iyarsa da masa'udi ya yi ya ce zai zo marayar ya sauka gidan aminin sai ya yi bincike akan yarinyar da iyayenta kafin yadda ya shige masa gaba kan aurenta ya je ya dawo bayan sati daya masa'udi ya kasa barin satin ya cika kwanaki shida ya dawo ƙauye wajen kawunsa sai da ya gama sha masa ƙanshi sannan suka zauna na gama bincike na tare da amini na malam ɗahiru abin ikon allah ma makota suke da iyayen yarinyar da kake nema ɗin to bincike ya nuna iyayenta bakin haure ne daga can wata ƙasa da ban taɓa ji ba wai saliyo don haka ni ba zan shige maka gaba kan auren wadda ban san asalinta ba in ba za ka auri kanwarka ba to ka nemo wata 'yar asali amma ba na cikin auren bakin haure Masa'ud bai haƙura ba sai ya koma kan ɗaya kawun nasa tasi'u don shi kan mai ilimin addini ne limami ne guda a shiyarsu. Shi kan ya karɓi magana da muhimmanci da ya nasa binciken ya nuna banda wasu baƙi iyayenta mutanen kirki ne da aka yi musu kyakkyawar shaida yarinya kuma ta samu tarbiyya da ilimin addinin Islam har alkur'ani mai girma ta sauke. don haka shi ya shige wa masa'udu gaba ya auri hawa ya sayar da gonarsa ya saya musu gida a nan inda suke zaune har yau a lokacin duniya na kwance sayan gida ba tashin hankali ba ne wanda suke raye har yau a ciki sana'o'i iri-iri hawa ta yi don ta taimaki kanta da mijinta sun daɗe allah bai ba su haihuwa ba sai da suka shekara goma da aure sannan allah ya ba su amina lokacin da masaudi karfi a kan sana'arsa sai ya ɗauko kanansa sule daga ƙauye ya nuna masa sana'ar gwanju ya sai masa dila ya fasa yana sayarwa da ɗaiɗai cikin sa'a sana'ar ta karɓe shi har daidai wani ubangida da ke ba su dila su fasa su sayar su kawo mishi uwar kuɗi su riƙe riba ya ba shi ɗaki a nan zauren gidansa suke zaune tare kasancewar iyayensu su biyu rak suka haifa kawu biliya da kawu tasi'u duk uba suka hada shi yasa sau da yawa idan hawa na nuna damuwarta akan rashin haihuwa yakan ce ni kan bana damuwa watakila rashin haihuwa a cikin jini na yake don duzuri a su mahaifiyata daga mai ɗaya sai mai biyu to da sule ya yi karfi a sana'a gwanjo ya yi gidan kansa ya auri 'yar uban gidansa atika sannan ne ya bar gidan yayansa masa'udu baban amina domin zuwa lokacin ya fi yayan nasa ma samun nasibi don alhajin suna ji da shi har dai da ya auri atika shi ma ya sakar masa harka sosai ha ture yake zuwa ya shigo musu da kaya amina fa ta taso yarinya mai hazaƙa da son karatu gana ce akan abin da aka koya mata har sai ta ga ya zauna a cikin kanta ga son iyaye da son kyautata musu tun tana shekara shida ba ta barin gwaggwanta da ayyukan gida ko dai a bar mata ta yi ko ta sa hannu su yi tare albarka kullun shanta take daga bakin uwa da ubanta tun tana kankanwa shi yasa ta taso yarinya mai matukan natsuwa da wadatar hankali amina ba ta da aboki sai littattafanta da alkur'ani mai girma a zuwa makaranta amina ba ta sallatte ba daga islamiyya har boko kullum ita ke ɗaukar tsintsiya ta share ajinsu na islamiyya da na boko saboda tana riga kowa zuwa amina na da shekaru goma sha biyu mahaifinta masa'udu ya gamu da lalurar shanyewa barin jiki sun tashi lafiya sun wani lafiya da yamma ya dawo daga kasuwa suka taɓa hira a tsakar gida da iyalinsa ana gab da kiran sallan magariba ya miƙe yar albarka zuba min ruwa a buta ki gani in yi maza ko na samu jam'i amina ta ce baba ai tun ɗazu na zuba maka ya kai hannu ya ɗaga butar haka kuwa uwata to Allah ya ƙara albarka murmushi amina ta yi yana shiga ita da gwaggwa suka miƙe don gabatar da tasu alwalar yi sai ji suka yi tim ya yanki jiki ya faɗi cikin banɗaki nasaro